kai dan fulani yau kuma me yake tafa da kai dan fulani ba ka rabo da rikici ba ka rabo da rikici na ka riko riga wannan shi kuma me yayi kai ofisa ofisa ka san mu duk inda aka taba mutoshin muto to lallai babu shakka sai inda karfin mu ya kare ina wanda din nan na ka muku to kawai ku sake shi ku rike wannan wannan shine abun da ya dace ku yi kawai yanzu eh na she ku sake shi ku rike wannan wannan shine wanda yayi babban laifi dan fulani wancan fa da ka kawo mana muka rike matar ka ya zaga kai handi in boni wallahi yalla bai wani lokacin kai kanka wawa ne eh ya kuri ofisa a ya kuri ya kuri dan Allah wallahi maganan na ya subuta baki ya zo mana amma kawai ku saki wanshan ku kama wannan wannan shine abun zargi na kuma shine wanda ya kamata a shi ya shi ubansa ta amma fa ka sani mu muna rike wanda muka san laifin da yayi wancan mun san laifin da ya ma babban laifi ne matar ka ya zaga shi kuma wannan me turka shi ai wannan ofisa babban laifi yayi yaran mu mun tura su kiwo za su je bakin labi su sha ruwa kawai sun tashi wucewa tare da shanun mu sai suka ga wannan bawan allah wai yana hana na saniyanmu ka koyan labai ai gwara mun gaggawa zartar mai da hukunci gwara mun daure gaba idan ya ga wata saniya ba ya kara sha'awar hararanta ba ko kuma ma zai zage ta tunda yanzu ba a ɗau mataki a kansa ba tunda ya fara harara nan gaba ai zai iya zagin saniya hanya kuma wannan babban laifi ne koyon labai.